yayin da gwamnatin tarayya ke sabunta dokar ta ɓace a jihohi uku wato na borno da yobe da kuma jihar adama da dukkanin su ke shiyar arewa maso gabacin najeriya wanda ya kasance karo na uku da ake sabunta wannan doka tsohon gwamnan jihar borno sanata almadi sharif ya ce kasancewa cikin gwamnatin tarayya ne kaɗai zai iya kawo ƙarshen irin wannan fitintunu tsohon gwamnan ya dai bayyana hakan ne a wani taron gangami da jam'iyyar pdp ke gudanarwa a garin maiduguri wanda ya samu halartar tsohon ministocin najeriya wanda suka kasance 'yan asalin jihar borno guda uku da ma ministan ma'aikatar lantarkin kasar barista muhammad wakil sanata sharif dai ya soma ne da bayyana dalilansa na komawa cikin jam'iyyar pdp da ya kwashe fiye da shekaru goma yana adawa da ita a bisa ga tsarin najeriya gaba ne kadai zai iya ya kawo mana zaman lafiya domin ɗan tsoro gaba ɗaya yana hannun federal gaba kuma ɗan kalura 1999 zuwa yanzu wanda bai samu amfanin gwamnatin tarayya ba komai bane saboda muna cikin opposition party Wata jam'iyyar adawa jam'iyyar adawa kun ta da kamar shi gwamna mai ci a yanzu yana da kuke jam'iyya ɗaya da yana magana cewa kamar ku siyasar Abuja ne ba ku zuwa ku jama'ar ku sai kamar siyasa ta zo kukan zo ku da ku za ku ce kuna neman makamai don me za ka ce dangane da wannan ai eh, shi ne ya faɗa ka ce da albarkacin Allah mu ne muka saka kuma ba Abuja ba bane muka saka shi a Borno ne kuma mu ne muka je muka yi kamfe da albarkacin Allah da mutanen Borno mun saka shi shi bai sai kira mu yan siyasar Abuja ba sai dai shi ma ministan ma'aikatar samar da wutar lantarki barista Muhammad Wakil ya dai suma ne da kiran 'ya'yan jam'iyyar nasu kamar haka. Zama 'yan uwa kuma mu ci gaba da wannan tafiya don tabbas insha Allah za a canja wannan ko ba haka ba ba akwai wani wanda zai zai mana barazana wanda ya daka kowa har zai zai cin to yaron da bai gama makaratu ba za zai zai ce zai zai fara wani abu yaron da yana cikin kwaikwayo bai gama karatu ba in ya yi karambani ya fito to Alhaji Yusuf Adamu tsohon mai baiwa gwamna kashin shawara ne kan harkokin siyasa da kuma tambaye su ko menene manufar su na soye wannan sheka daga jam'iyyar APC zuwa jam'iyyar PDP. Ina tabbatar ma za mu shiga tsakiyar siyasar Najeriya akwai abubuwan da ba za mu yi fada da gwamnati a yi mana road network da federal roads wanda suke borno gaba ɗaya mu tabbata an kare makarantu na kimiyya da wasu abubuwa mu tabbata ba zai sun karba kuma mu tabbata abubuwan da ya faru a local government mu na borno an zo na an tallafa wa mutane an gyara wayannan local koma dai walwala irin yadda da a yi ake insha Allah. Alhaji Kashim Imam tsohon mai baiwa shugaba Obasanjo shawara ne kan harkokin 'yan majalisu da kuma yi takarar kujerar gwamnan jihar Borno har sau uku amma na shan kaya hannun sanata Almadi Sharif din wannan ya suka kasance gida guda ga kuma abin da ke cewa. Ina so na fara hakuri a mutanen Borno gaba daya a madadin dan uwana Alimadu Sharif da ni da kaina da sauran shugabanninmu wannan gwamnati da take ci wannan mun yi babban kuskure kuma mu ne masu laifi dalili mu ne mun ɗauke shi mun zagaya da shi mun yi tallansa mun sayar da shi mun roƙi alfarma daga gare ku mun ce a zabe shi kuma an zabe shi ya kasa. sai dai da wannan kirari da ayan jam'iyyar pdp ke yi na cewa ba su gani a kasa ba wasu al'umman jihar borno na ganin cewa su dai da sakel dan kuwa sun gani a kasa kuma sun shaida. gwada gwamna yana taimakon mu allah ya yarda mu muna ba shi ma ya sani kowa ma ya sani muna ba ba sau daya ba ba sau biyu ba mun fada ka duba in security wannan shi bai taba zama wani wuri ba in ko yana waje in ya ji cewa an kai shi boko haram sun yi takin wani kawai zai gudu ya dawo gida kuma ya zai je wurin direct har ya je chibok chibok ya je ma federal government ma delegation ba su ba kullum ma shi bai zo amma shi ya je chibok matansa ma ta je chibok to wannan ya kamata mu kwamini shi ba ya sa cikin mu ana kone makaranta yana ginawa ana kone gidaje yana ginawa ana kone motoci yana bayarwa in Allah ya yarda lokacin sani ya zo za mu yi dangadan za mu yi masa siyasa kuma ba wanda siyasan nan ya doka ya fita a cikin iyayensa saboda haka kowa a waje ne ya samu saboda haka mu ma za mu yi kokari za mu sa shi insha Allah. An dai samu 'yan takarar gwamna ƙarƙashin inuwan jam'iyyar PDP har su goma ciki kuwa har da kanin tsohon gwamnan jihar Borno da kuma tsohon kwamishina da gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima ya sallama cikin kwanan nan wato Alhaji Ibrahim Abuna yayin da jam'iyyar APC ke da 'yan takara ɗaya tilau wato gwamnan jihar Honorable Kashi Shatima wanda babu ɗaya daga cikin 'ya'yan jam'iyyar da ya nuna sha'awarsa na fitowa don ƙalubalantarsa. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.